hadisiya gutsu cho rabba su ga gane tso a an abi hurairata radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qal sab'atum yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zillu abu huraira ungu hadisi bi kede annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga ga sab'atun zagutowa badana so ci ga la da wurubo efa na wurun doro a dashen ma mabuwa sai wurin ci na allahu akbar zagutowa badana bai gidige watu ya ma wani ale gidiyen shamfakiya ma ya ale bayi bayan shamfakiya ma ya yace iwo sifa za gaji annabi ga za farko imamun adilu zushici ne jan adalci na amma ga zushici wunji tsugici kawai ya a'a zandoro ne shi zo tun babu mboyo latibu da nan doro a daga wala ga ezoshici e waga wajen adalci gada zai ji fikir kashewa wurin annabi ga zan hafe zai feze shi zoce da gani zai ji wai shi zone zanna ga fe da wurin soce fa kiyama wa le bayi ba zafin kiyama ya e zafi na da sa fa kiyama yana ji zafi titinga zan do ya mu ko ga wuni kendo na su bena zan do ci enu pau daga fitar be kin ga mi da nupa zan do ma e shin kukurubu wa kan kendo de ya gbota laifi ga wajina kendo kwandara sirayi na kendo ya sun da su ko ga wajina a caga ya gungo to a caga to inu kwaki ya mayo wannan ga wale annabi sallallahu alaihi wasallam ga yaza fi fibo a goga kwandara siran boke sama zuwa na ebo da su su kwabo ma fi mafibo a koko ci goga eza ji agbagba tabo bal eza ji otu fibo a ga kata iza shi fibo daga siranga ba cefe a shafi jahannama bu ibo ne na jahannama da ta ko ya kwandara sirat su kusi bai kya ne ga malayawa ga musulmi luku ta bai toguri amfani toguru wani ji za ta yi mako kiyama wa gafe za guru na lamari kiyama wali sauki we zabaci na adewuru efo na adewurun doro a sai wurin tsoci na zan dodi da malakata ko a kan tabo da wayo ba wa gijin faki yawa mauna ba a'a wurin do dabba in ga le wurutsoci ba to zagutowa ba na de wurutsoci faki ya mai na mini abuwa na bigan ashabu na shafi ibadatillah ba rufu na da tun ibada wani wani zo bai tun ibada ya amma ga waga ki tun ibada ji kwata waga sallah gutsu ba rufu na na sallah gutsu wani ti ugbo beje maya haki ya manci wani zuzo biyu ya wani ji bolo bolo ji loba ya manci musamman na na annabi sallallahu alaihi wasallam ga mini tso ya tsoye ga na gayin neje neje me ji za wangi gan ba e gindo rutu annu ebo wala na ji dan mama ya obona wala na ji da bukpa ya obona ezulun na ga wuce tun alfashaya wuce cin daya wuce ramu giya wuce zayin gaya wuce languya annabi ga zandoro nan na kita ta al'amarin na harwa kuku dabbojin wangin na zan na gafe da wuruya obo fakiya mai su kwayi da ta cabo zata ci wa rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid annabi gaza ta ci wuga ya za ba gina kando re mu da masalacho wudi wudi fedu shi masalacho mu ba qur'anu mu ji nafila mu tuso kwe mu ji salatu mu ji la ilaha illallah ada den kando re la gwala yi sallah e ka sallah kula ko an kali da masalacho mu be zando ci na ji sallah wa ga yin yunya wa shekin so shi yayi labariya dabba inda ce na jiman farrat min kaswara a ga bi ciwa ga zai gaba zurgen yana mu biya masallaci a shekewa ga to da mu ci beji sallah wani gole wala ga da sifa kirki ba sifa zai je bici zu masallaci wani mun ji sifa wangiya to azkaru na anabi muhammadu ga yi zuji mu ga sallah na mu dabwa anabi ga ga sallama ji liman ga sallama ji wa caji tu kewa ga ga astagfirullah astagfirullah astaghfirullah zuguta ga ganna bezo wace diga allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram muda ga mi guba kanga ga ala umma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika muda ga mi guta na waga zuma sallah gutsa ega miye ni ci waje ga la ila wala tun ba ya gwabba kan gare ko ta sabi bare bata na be la duwa na shi ba shi zo bezo an ni gaiwa ga agba e bana ga sallu kama ra'aitumuni usalli ya musulmi je ji sallah kendo ne le muhammadu ya ji una sallallahu alaihi wasallam to ga sallah gumi aduwa na shi an ni wai futu ojo kan ga gan shin ye ni ciu لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أدوية نيشي دونا كان غاغن تشي وتشي اللهم وتشي يتشي لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن la ilaha illallah mulisina lahu din walau kare alkafiru mu caji ujin allahumma la maniya lima ataita la mutiya lima manata Allahu akbar ki ma'ana allahumma la maniya lima ataita so ko zadda bukai na ga ya zanawa wala mutiya lima manata e za madda butwa zanawa be na tsoga kaza ne ga wane kaza diwa makayawa ga manayo kowa ya kaya zaga zan doci wuka ga mana yau ma'anu da wani addu'a wuce kuwa. kuyo Allahumma la mani lima ataita wala muti lima manata wala yanfa'u zaljad da min kaljad a ce ga zan doro na dai bagona na wa jin amfani ba wasu ko ba ku de la mituwa yana addu'a na ga na be su mai sallah gutsun bo kan gawa wani ji subhanallahi gbawo bai gute walhamdulillahi gbawo bai gute wala ila illallahu akbar gbawo bai gute ce gumi be la ila illallahu wa da wula sharika lahu laula mulku wa laula hamdu wa wala kulli shayin kadir kan gaganci ce ji kulu huwa guta wai sallah suba ko sallah magribu gumi wana birabil falaki zuguta birabin nasi zuguta ce gbayatul kursi allahu la ilaha illa huwa da karshe zuni amma wayi sallah na jijiya su babu ya magribi yana ke zuru na ke lasar na ke isha na wato kulu huwa Allah zuni bi rabbil falak zuni bi rabbin nasi zuni ayatul kursi ni an ga nabi muhammadu ya ba sura na sallallahu alaihi wasallam ngole yawa nabi ci tiya masallaci be sallama yana robuwan na alkhairin na duwan na wato ba bogo jama'i musulmi ji yi dai bukatun kiwo ya katu bai tukpashi manji da mini ne lazata dini na kendo de sinawa ji hammajin lokaci na waga ya fatun bai lobe jina ce so ban dakata wana waja daidai sinawa dina a ce ga waga waga de daidai tuwa adini sai be tsomba manji sai be katu wa ya e ja wa ya e ja ne za ji rayuwa e ga wa adini ke umma da alaka be bai mayana e lakatu la jilozo ana bogo iga zozo be katu ma iga bici zaba ilimin jima Eh, ilimi mawa biyun biyu ya waji ki soko ga ki anabi muhammadu ga sallallahu alaihi wasallam eti ilimi kwata da wani ibn aya qur'anu ashabi atiullah wa atiur rasul ya mi tu soko ya mi tu anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu iladi ne zataci ungayi zai kando re mu da masalaci wani zai ni nici na dewuru ya funa a dewurun doro a sai ruwa larashi na ungayi ورجلان تهابا في الله اجتمع علي وتفرق علي zaguba ne يا ya doje bo sokona kan doro ha doje ha gumbe doje aga gambe oje gaga tie boye adini yede wo oje unji tu faskanci ku ba eto adini ku yake ba annabi ga zaguba banna aga da ade sai ala bogo ga daya daya bai zai musu ko daya bai zai takwa su ko ne gala na eh, aya ga ga al-ahillahu yawma idhin baduhun li badin adu illa al-muttaqin al-ahillahu zai ji masa ido ji jona e ma dabe sa shaji ga fe e wuciya doji e ya boga Allah ba boga ji maki yoji wato ya guba de kauna waje foki ya mai wayi illal mutakin zai je ya dayi ikpan shari'a wani ejin waje foro beto alkhairi wani kaza na waje na sokowa wacen jiji wato kaza na waje na yiwa ga man shiga ugya wacen jiji e ya gwe da wani wuce to alfasha ku yake ba Kur'anu ga foki ya mai zan naji za alkhairi ko jayo zan naji damni zai sha de ruwa la shi ne. amma zan doro da yanzu ga yau maji paso ko ba na ya bi ciyo ji foki ya mai o na to ci ga yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mri'in minhum yawma idhi shanu yuguni ga kiyama da bi yau mai firul mar'u zawangi afe bi min akhihi yegiu yegi na moke babe ina wa fe bichu kai da fe wangi be ojiti adini bwana wa ummihi za wangi abichi no wa abihi za wangi abichi babu za wangi abichi babu amma kan gijo lokaci ne fe don adini be ojiyana amma udai adini ya gudo jo ya fe lagwala ya gumbe oji fokiya be kila ya bi ci dojo ngali kulli mrihin e bona alamar yin zandoro yau mai zai foki ya mai shanu guni shani zandoro azumte kya jiji be mi na oso lafiya wace wa gaga yegi waya ngana ku na ga uzuri biya ya we wace ga wada ne ya amma wadda ka tashi ko ga ya wa wa wadda lokaci ngai na ta oto sa be ka tashi ko na Allah ko uzuri na wadda gwa ku to a ci ga lamar kiyama annabi ko jiga jigan nafsi nafsi fa wuce zikyau ya da ba annabi adamu ga ya ga titacin mai ga yino annabi ibrahima wani baba annabawa shi nan ga ya ga titacin mai annabi musa annabi isa annabi nu annabi soko wuce ko na ji kwata za a be jiga winwinwinwin wa giki ne al'umma wuja kallo al'umma wuja ije kwata annabi muhammadu wa giki ne ya fogo ngai layi wuce ga shafa'atul uzma ya gwata wuce ko e bona na ba na ji tata ndoro a ga wace kara e gwata za wangi ji de bayino ndoro ga adile fina ji sokona annabi sa be ganga aluma ji ga bello bu bayino sa be ga ana anala ana gwatan mi ga gwatan yino mi ga yino nga tilali pe socho e tiki bo ala isabe osaji ala gaga allo record tun laifi zandora ibo zafi gidi obe bayi bayi gidi ibo na ga sama fa gidi ga yi ba guja za wangi ji famuci ina la za wangi ya tilale wasu a wa ala yi sabi a jini da zai jiga allo na na fi allo zai jiga allo aljanna na fi allo ibo tsanani ya famuci obe da zuba muci na za wangi a tayle yana su ko ya yi nasara fuga tsoci ya yi nasara fuga ko ne ya fada sun kuyo wallahi tallahi fada sun kuyo kendo da qur'ani wuyuna zai tuci yi ga zafarku, zai ji adalci na ba ciwu ba rufu na na beton adini na ta ciwu zai kan doro an da masalaci ya gbamai wa masalaci ba na zai ni ci zai je diya boye ya je ya su kona e ya kan su ko ya gambe waje ya ci ga su kona za ya tuci uga yi wa rajulun da atu imra'atu e za ba gine na zagin na mayuna za tu mansibin ujin zagi zozon gyare kya gan zagi na yi kwamishina pamsec minista gavana ekpo de wuci ko director ya e tumba wuci ko ndoci nzagi na saka sauta wibe kwe wibe kwe nje kingi ba wangi umaka ko nabwa wa jamalin ejeke dana a ganin zagin nauyi faƙala wuce gabe wa bagi ga wa bagi wawayi gabe wa bukata be mi kendo dena na zulaiha yi wa annabi yusuf ga wa bi wa bukata be wina annabi yusuf ci na bana ngo te gana na zulaiha yi mi za wuci kuyo e bu ga ga al azizo za wuci kuyo za ci wuci yo mudami ni minista ya jo ne kin yemi sira un za gin naje un yi mi za ko un le wa landoro ya wace ga rayuwa yi misa ko ya feri me yi mi talaka ji walla wato alle ya bagwa ziki dana cin wa na? waju lanza gaje za ko to in zagirin na gaza ndoro yi za wuce ci ga ga inni akhafu allah mi sun da toci etuna wa gambien lobiyon yi da na mi alwa ibn me sun da nike na mi da ta ya toci na mi ga tunna loda ga bagin doro na gaggan na bayin zagina nga lo da uriyan alara shoye fana wurin doro da ba sai wurin chi na lole ga lamarin wuci kuwa a guki guki la yi za a mai wuza in za gwa ko ba gije ya sai a ca bi a gan zage sai yi we ga bi bukata be mi ko ci ga mi a ca lole ga yi wa wuci kwa ga so ko ku wala ga ga na mu ira wa rajulun za ci mini zai sha fe da wurin alara shona ngayi eza bagina ta sadaka bi sadaqatin fa akhfaha u bi sadaka jiji wa sadaka so hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu gwafiyu utene gwagwalu latin ya ji sadaka na bi ma na ji sadaka na ji su soci wujin ba wo ba ba le ba wa gwape iri kendo pati masalaci shirana wa wakkiw zandoro le ya daga duk fawai sai pati zando ke na wadda bana sai zabe cin leda ko zai wa ya ona galugo a wasu san so agwate ji sadaka ya za ga zandoro ji sadaka su soci hatta ya gwagwa fin ke na gwalwa tiyana ga zanna ga fedan wuro ya tsoce funa wurin doro da ba sai wuru Allah subhanahu wataala na ke ga sadaka jin su da alkhairi amma laifi da ba qur'anu ga in tubdu sadakat fa ni'ma wa in tufuha wa tutu alfukara fa huwa khairun lakum ya bi sadaka jiji ciutula ci le wazan do ci soye wujima ke taruba ga wata mako kaza miya jika kuwo miya jika shi so ci ga ubiya ya boza ndo ci wula yegba ma wa in tufuwa amma wa ga so wudi alkhairi ga elatu e bonan ga fo be riyayo e gba gaga ya ga kai ko za wani jada ya mi za e bona mine ne to tunza na riya guro so lo amma e bo alle o yana olububu kwa ke kwa wula bari u gomi ba to da mine ne kazala da ya tunguru de kando china nga bala ga ile ga igba be ga sun jin su so ci da alkhairi ga amma ka ga ji tulale fi da ba ibn e sahaba nabi ji ya sadaka fil eh na ga ku ya kace wa taimako bayi etiye na ga lokuna na ndo raju tiya be aziki win fil ele ele ga fi da ba amma yabo e tsa imani we riya be ga dama zandoro ji sona ya zai ji tulana kin na qur'anu gana zai zo ba mini zagutawa ba na a wurukwai tsoci tsoce ya mai na ngai wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu iza e bagi ko zanzagi na to zakara Allah fe pasoko fe pashani kiyama fe patoci har fa aina hu. e ku sadda begiye so shishi da su kiyama lu alamari tsoci da sun halu ku fe patu da na ji ulole na an kali wa annaki wato ji fe tigi zandoro na tati halin na tigi bo da su sako na nga allo da kibo wurin tsoci na wurin doro da ba sai wurin tsoci na kogo jama'a musulmi shi iga zozo gani bi alamari gutuwa ban nema ebona igidi kiyama uje igidi ta cengiya ebona gayi saman na fa agufa igiri gayi ba guja za wangi to zai ji de na sarabe wuru soci fo kiyamina annabi muhammadu ga yi zagutuwa ba na. sallallahu alaihi wasallam annabi na sokoji jiya yi ga layan tiku anil hawa in huwa illa wayum yuha en doro wa gana wayu yo soko guga unji tun ya wen la ganga en doro wa gana soko ga mi tun yi ga mi tola don mi bo mi cedi we gbabo gugo bogo mai musulmi ji zandoro tilali uke soko wala mini won yoji e bona to sude dazan la ama amma gomi a ki ajio etunguru kiche kici otati ubu na we tuwe ga da de chiwo be yin foki ya mai no e bona wa da be kiyama o da ani da onare ada ga wa tu ye wa gumiani sallah gutsuwe zumunci we. bolo-bolo lo bai manci bolo-bolo ya wolo bai miwe tarbiya nawa ya giwoji ki fe satu ka zagya ka zagya ka zagya na ji kpata ga wa gile ori e giwo na ji wai ji gangbala shi lozuna yallo makanta ya ji kaza ya waye giye kaza lo ya da guzumunci bai waniya wani wo ma wada su mai asibiti ba e tun alkhairi inna na ji wai ji giwoji foro bai yi ce na mu ga ta be dedeji na wanda mini yana wa gile wuda tarbiya na waya tita ci wuce hafiya bai tun da dina mugo jama'a musulmi ji qur'anu da she ga man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha zandoro ga bici pekin ce je na su kwaiwa na amfani wutsore zai maga zuma je ta tunguru jina dede buwe ti wutsore wallahi tallahi ga mula zandoro diwe tita ci wuce tun yi jabu ka ba ta wage ta bai zai yau na de bo yau tunan ga walayen na gbamba tan na kwata wato ga ta ya de oku daga uwa su biti tewe amma na gban na kwata ya ce wato a cha ga sha ni kiyama yau waga to tazu wallahi tallahi alkhairi kiyama sai shi ya ci ta ci wani su ko ya yi arzikin ya gyara shi su ko e kushe tan kwata gari biyu yi mini na mai gaza gwabe ya e kushe tayina wazi wo kanduru wai la change lorai wani kama lacen yi lura ya so sha ga hajjinwa su kai ga yi Qur'ano ga fa zakir inna zikra tanfa'ul a annabi ji zawan giji wazun ibn wazi wa ja fi amfani ya musulmi ji bogo fe shi tukwa an sai tuwo bo dvd ya ojo tefu audio ji kokari wazi lashi lozu an ni su kai wannan waji ujin gbaza gyara amma kan doro na waga tebe wazi wena shi ta ya fe ibn e, wade ga tunguru ya sai tun dede su ko yayi azikin ga su ko kan doro yige be wo ma su ko yayi azikin etun lobi wi walu ga shetan gi zama so shi wa bojin yi tazu boji sakpa yi su ko gan yi biwi su ko to ira gan be bojin wangi ji wai la fe gba rufu kirkiji wai la fe nun sa kirkiji wai la fe zaba wuji walu ga yi fe da taci zai dinje wo ma alkhairi je tuyen ku su kwade na yi wa waguna fandoro yayi sharri je to yanku soko tsayi gan be ndore eh wachi je soko waji wala ma so ci wa tsayi gan be sharri ndore atsari mashin ye mota ye minaji ye ndoro na ipeto ni ipia na soko tsayi gan bi soko yi don fe lafiya kin yayi bo shi yayi soko wajin jagora na waji bata ci gafe bi ci na su tsu gan biyu na waji ci hafi alkhairi ya jama'a musulmi na su kowa yiwa zaki muci so maki yi musamman kafir na bayu na su kowa tsugan bai sharrayi tsoci tsugan bai sharrayi su kowa jin jagora ya tuna wani wagu ke kun ya gbaru fi na su ko waje gbaru fi musulmi kwade yin bai tunde eh, wani ya arzikin ya tunde karkashin hukumar nan waje nasara ya wa rayuwa lafiya da yamma na gayi gurgudu ya nasiya yi na tsoci wajen amfani ala na shi zo masalaci wani sako be lafi wiwu so cube lafi wiwu so cube ba wiwu ta wuso to zuri yuji so ku yiwu edufe lafiya gani ba gan be zuri yuji zuri yuji so cu jaja gora so a ce ga liman na shimbo ga ma so cube lafi wiwu so zo ba wunge so zo ba wunge babba so ne abu na so ca zo ba wunge so cube soci bai fana kan yi iman ciji bata na jashi zuwa na su ko gunya soci gunya na jike firayo na su ko wazo bagi soci wazo bai sogi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah